Kriminanci ƙayataccen labari ne da kamfanin Sultan Fee Factory suka fassara. Labari ne akan wani ɗan ta'adda da ake kira da Charlie da yake kashe 'yan uwansa baki ɗaya inda kotu take yanke mai hukuncin kisa ta hanyar rataya. An kai Charlie wata magarkama kafin ranar da za a yanke masa hukunci inda anan ne ya haɗu da wani mai suna Chandu wanda a ranar ne aka sake shi ya kuma bashi wani aiki da cewa ko ta halin kaka ya san yadda zai iya fitar da shi daga wannan kurkuku ma na ka ai hangin ɗinsa ke kenan ya masa alkawarin zai bashi diamond kwaya uku wanda duk daya darajarsa ta kai darajar miliyan talatin magarkamar da aka kai shi kuwa ta kasance magarkama ne da take karkashin jagorancin wani wanda ya kasance mutum ne mai gaskiya wanda bai yadda da wani munamuna ko wani cin hanci ba babban aikin da ke gabansa shine aiwatar da hukuncin da aka yanke wa mutum kuma a tarihin gidansa ba a taba samun wani dan ta'adda ko karami ko babba da ya taba yunkurin gujewa daga wannan kurkuku ba fitar sandu daga magarkamar ke da wuya ya nemi wani uban gidansa wanda ya kasance uban daba ne mai hatsarin gaske inda ya masa inda ya kwadaita masa wannan aiki kuma uban gidan ya dau alwashin sai sun kubutar da cali ko ta halin kaka babu shakka fim din kiriminanci kayataccen fim ne da zai kayatar da kai matuka domin yana kunshi da darussa iri daban-daban da suka danganci rayuwar yau da kullum kai dai nemi fassarar kiriminanci na kamfanin Sultan Fair Factory a duk wani gurin downloading da ke kusa da kai kar ka manta da danna mana subscribe da kuma alama kararrawa domin sanar da kai bidiyo na gaba.